الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه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 ina mai farawa da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan gari mai albarka na Jos a cikin jiha ta Plateau a cikin wannan yammaci mai albarka ina mai roƙon Allah yadda ya tara mu a wannan wuri ya tara mu aljanna haka yau da ikon Allah kusan muna 28 ga watan Rabi'u Sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa garin makka zuwa madina gabanin kutsawa zuwa ga magana ɗan uwa da ya fara gabatar da magana fadilatul akh nasir abdulaziz hafizahullahu ta'ala ya mana addu'a mai muhimmanci na yin abu don Allah Allah ya ba mu ikon yi don shi na biyu haka fadilatul akh al-imam khamis idris hafidahullahu ta'ala ya ƙara gabatar da don Allah ya ba mu ikon yi don shi Allah ya sanya abin da ya zama hujja gare mu ba fadilatul akh muhammad khamis idris hafidahullah ya buƙace ni da ya fara gabatar da kalmomi takaitattu akan tarihi na kuma ya ce in na zo na ƙara ga wani ƙalubale da jefa mun na tambaya in dai kun amince zan roƙi abin da ba sai na ba da komai akan tarihi na ba dalili na kwaya ɗaya sahabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yana cewa ikitadu billadhi na matu fa innal hayya la tu'manu alaihi fitna idan za ku yi koyi ku rika koyi da mutanen da suka rasu suka bar duniya manzon Allah ya gabata sallallahu alaihi wasallam sahabbai abbakar umar usman aliyu abdurrahman bin auf zubair bin awam dan talha bin ubaidillah radiyallahu anhum sun gabata tabi'ai sun zo su da bin musayyib rahimahumullah sun gabata yan baya suka zo daga cikin irin su imamu malik imamu shafi imamu ahmad rahimahumullah sun gabata har aka gangaro kan ma wuce shekara uku hudu biyar shida ba ina ga duk abin da ake bukata yi a tarihi in mun karanta tarihin bayan allah nan za mu samu kula ga wannan sai yake cewa lalle ku rika koyi da jama'ar da suka bar duniya rayayye bai da garanti akan fitina ko jarrabawa kula ga wannan ina ga yafi muhimmanci ku roƙa mana Allah Allah ya sa mu mutu da gani ina ga idan aka mu wannan addu'a ko da sakan uku ne insha Allah ta'ala matukar ci ga haka zai fi Allah shi gafarta mala an amince to sani na Bale ya ce don a sani to sunan da ya kama yadda ya fara din isa aliyu ibrahim ina kara a ce fattami ina ga an karke wannan insha Allah ta'ala ya wadatar ina ga a sani na a matsayina na dan uwanka karamin almajiri insha Allah ta'ala ka san haka yafi mun sauki ina fatan mun gane in akwai wani abun da zai amfani a tarihi na ko ban bukaci da yi ba in na bar duniya Allah zai kawo mai rubuta in kuma tarihin bai da amfani to kowa ma ya huta shi kenan ba bukatan a rubuta shi kula ga wannan bil hakika zan yi sha'awa a amin afuwa akan wannan musamman jazakallahu khairan musamman maganganu da malam suka fara na roƙa mana yin abu don Allah fadilatul akh Nasir Abdul Aziz hafizahullah yayi malam ya zo yayi kula ga wannan kar mu faɗi wani abu a tarihin mu shaidan ya sa mu ji mu wani abu ne alhali mu ba komai bane sai ka je ka tsaya gaba ga Allah filin kiyama ka gane kai wani abu ne ko ba wani abu ba a yanzu mu ba komai bane kuma bil haqiqa al'amari na ilimi kamar yadda ya faɗa ga hadisi a cikin sahih muslim ya ishe mu da hankali da annabin Allah yake bayani sahabi hadisin da za a karanta wa sahabi Hurairah radiyallahu an ko kuma zai karanta wa ɗalibansa suke tambayan sa me kaji manzon Allah ya fara akan wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba yana zaune sai ya yi yunkurin sai ya faɗi ya suma sai ya ƙara yunkurin karanta hadisin karo na biyu sai ya faɗi ya suma ya sake yunkurin karanta uku ya faɗi ya suma har aka yi madajin da ake yayyafa masa ruwa a kansa yake cewa haddasa na rasulullah sallallahu alaihi wa sai fara bayanin cewa inna awwalan da yuko ba yau mal a rajulun ustushi da fa'uti ya bihi fa'arrafa hu ni'ama hu fa'arrafa ha kala fa ma amilta fiha kala kataltu fika hatta kutil kala kazafta kataltu li yuqal anta kaza faqad qila fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن قال فما عملت فيه قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال تعلمت العلم ليقال أنت عالم وقرأت القرآن ليقال أنت قارئ فقد قيل فصحب على وجهه حتى ألقي في النار kula ga wannan irin waɗannan hadisan idan muna karanta su sai mu rika taka tsantsan Allah ya ba mu kalmomin bakin mu sai mu kiyaye in akwai abin da ke da amfani kamar yadda ciya ban ya amince min to bayan na mutu wata watakila wani zai zo ya faɗa insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu aiki na biyu gabanin magana akan mawdu'i yan uwana ahlus sunna musulmai da ke wannan gari ina mai fara da cewa wallahi inni la uhibbukum fillah jarrabawa da Allah ya taimake musulmai a wannan gari ko da ba mu zo garin mun yi muhadara ba muna tare da shi irin su malam Khamis Idris Alhassan Sa'id Hafidahullah da makamantansu duka mukan iya jin labarin me ke gudana a wannan gari din jarrabawa da Allah ya yi muna roƙon wanda suka rasu musulmai Allah ya karɓe su a matsayin shahidai baya ga wannan muna masu roƙon Allah waɗanda suka rasa dukiya ko muhalli ko ta gaba a jikinsu Allah ya canja musu da wanda ya fi wannan alkhairi a cikin aljanna wajibi ne mai imani sai Allah ya jarrabe shi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا منهم baya ga wannan hadisi riwaya ta imamu abu da rahmatullahi alai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya cewa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi wala يزال bala'u بالمؤمن حتى hatta الله وما wa خطيئه idan Allah yana son mutane yakan jarrabe su yakan sa su a cikin halin kakani kayi bala'i jarrabawa musifa ba sa karewa da mumini har da ikon Allah ya gamu da Allah bai da wani zunubi ina mai roƙon Allah ya baku wannan matsayi gobe kiyama da malamanmu a wannan gari da sauran talakawa mabiya Allah ya ba su wannan daraja da in akwai jarrabawan da Allah zai kawo masu roƙon Allah ya sa ku yi nasara akan wannan jarrabawa da kuma Allah ya bada mafita an ta mawdu'in da aka bani na yin magana guda biyu ne sai in zaki ko ba ga ciyaman ba a gabatar min mawdu'i wanne zan yi magana ba a yanzu ina ga ai ina ko wanda suka shirya dan zan yi sha'awa a cikin mawdu'i kaza din insha Allah ta'ala zan ci to maudu'in da aka ce ne magana tsadar lokaci ga musulmi in na kira shi a haka zai fi saukin magana tsadar lokaci ga musulmi don kokarin sauwaka wa kaina gabatar da muhadara din zarawa maudu'i din gida biyar da ikon gida bakwai zan ce ma na farko magana akan aqsamul waqt fi hayatil insan na biyu da ikon Allah mu yi magana akan alquran na uku mu yi magana akan halul muslimin fi hadhihi al-ayyam bi munasabatil waqt na hudu mu yi sunnah na biyar da ikon Allah mai magana akan min aqwali salafi mu'amalatil waqt na shida nasihati ilaikum na bakwai al-makharaj wal khatima Allah ya mana jagoranci na farko rarrabuwar lokaci rayuwar dan adam gaba ɗayansa tun daga zamansa cikin mahaifi zuwa haihuwarsa zuwa zuwa rayuwarsa a bayan ƙasa zuwa kwanciyarsa a kabari zuwa tsayawa a filin kiyama zuwa tafiya aljanna ko wuta da ikon Allah duk wannan lokaci ne shi akwai lokacin da babu kai akwai lokacin da babu ni akwai lokacin da babu mahaifiyar da ta haife ni akwai lokacin mahaifiyar da ta haife ka duka waɗannan idan muka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya tun a lokacin lokaci ne har zuwa lokacin da aka haifi iyayenmu mu suka haife mu duka da ikon Allah lokaci ne a rayuwa idan dan adam ya duba bil haƙiƙa ya duba tarihin magabata da matsayinsu zai san babu kokonto a yau musulmai suna zaluntar kansu cikin mu'amalarsu da lokaci mukan ba lokaci mai tsawo cikin sabon Allah da lokaci mai tsawo cikin abin da ba zai amfane mu a rayuwar duniya ko lahira ba irin ababen da ke ɗaukar lokutan musulmai a yau da ya kai mutum ya ciza yatsa ay abdu zalimu ala yadai ya sabila mutum da kansa tun a duniya zai iya kama yatsa sai ainihin ciza idan ya ga yadda muke walakantar da lokaci wani zai iya zama akalla awa biyu ko uku ba abun da yake sai kallon kwallon kafa wani zai iya zama a temple ba abun da yake ba aya ba hadisi ya yi awa biyar yana taɗi taɗin da ba zai amfane shi a duniyance ko a lahirance ba wani zai bata lokaci akalla a wuni ya sha hudu sha biyar bayi da abun da zai sai dai bacci ya farka ya ci abinci don damin abincin fi sabilillahi ake bashi a gidansu wani sai ka ga lokaci ya mar yawa da kansa zai tafi wajen yarinya kira kada ta yake yi ba wai mai dalili zai je kashe lokaci ne ya dawo wato lokacin har ya yi yawa yanzu ake bukatan a rage shi a ga yadda za a kashe shi saboda dare in ya dan ja daga ya zo ya kwanta sai ya yi bacci karfe bakwai ko takwas ya tashi ya sallan asuba ko sallan safiya bil haqiqa duk abin da muke na mu'amala da annus al yawm al an zalik ba makawa ni da kai gobe kiyama sai Allah ya tambaye mu akan rayuwa akan lokaci lokaci wa dan adam zaka iya raba zangon lokaci zuwa gida shida ko wani abu mai kama da haka na farko akwai lokacin da babu kai babu ni hatta malaman da ke karantar da mu hafizahumullah akwai lokacin da babu su sanin mu ba babu labarin mu watakila ba ma labarin iyayen mu amma duniyar tana nan shine abin da Allah ya ji hankalin mu a hari lam yakun shay'an mazkura wannan lokacin gabanin a halice ka halice ne akwai lokaci akwai lokacin Allah ba a halice ka ba a halice ne ba lokaci ne yake gudana na biyu lokacin da Allah ya kaddara imma ni imma kai fara halittar mu a cikin mahaifar iyayen mu mata tun daga dugon mani zuwa gudan jini tsoka wannan shine zangon rayuwa ta biyu zangon farko babu kai babu ne zango na biyu lokacin da Allah ya kaddara zaman mu ko kuma lokacin gwargwadon rayuwar mu a cikin mahaifar iyayen mu wanda Allah ya bamu labarin wannan ko cikin suratul mu'minun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wannan a lokacin rayuwar zama a mahaifa shine zangon lokata cin da ubangiji ya hukunta ni da kai mu fito shine sun thumma ansha'ana mahaifiya ko na fito a cikin mahaifiya a matsayin jariri ka shiga cikin farkon lokaci na uku kenan kana barin mahaifa kana shigowa duniya ka shiga farkon gaban lokaci na uku shine thumma hu halkan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqina sai a tada kai a matsayin halitta ko a tada ni halitta a lokaci na biyu tun daga ɗigon mani har zuwa fitowanka kana fita ka shiga zango na uku ya ayyuhan khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabulughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likay a ya'lamu min da ilimin shai'a. Allah yana fito da kai ko yana fito da ni mun shiga zango na uku a zango na uku akwai wanda zai yi sati ɗaya a duniya ya koma zuwa ga Allah akwai wanda zai yi shekara ɗaya ya koma zuwa ga Allah akwai wanda zai zo gaba goma sha hudu ko abu mai kama da haka ya koma zuwa ga Allah akwai wanda zai shiga cikin shewa ga Allah akwai wanda zai haura wannan har ya kai matsayin tsoho shine wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri? likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a rayuwar wannan da ikon Allah ita ce zango ta uku to idan ka ɗauki wannan zango na uku sai mu ƙara komawa gaba sai Allah ce thumma innakum ba'da zalika lamayituna lokacin da Allah ya ɗauki rayuwarka ko ya dauki rayuwara mun shiga zango na hudu zango na hudu rayuwar mu da tawa da taka ana daukar rayuwar muna ina muna fara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna mutum ya bar duniya bai kuma garzaya jiyar kiyama ba sai dai rayuwar barzakh malaman aqida cewa na daga cikin juz'in rayuwar lahira ce amma dai bil hakika ba a je zuwa ga filin kiyama ba mutum ya bar duniya bai koma zuwa ga filin kiyama ba wannan ita ce rayuwa ta hudu wasu sukan bambance barzakh da kiyama wasu kuma sukan haɗe gaba ɗaya idan aka haɗa barzak da kiyama sai a koma ta biyar shine fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu Allah ya kai su zuwa ga aljanna Allah ya samu a ci gaba ɗaya wasu Allah ya ka raba rayuwa zango biyar kenan in ka ga damar zakh ka kuma raba shi da filin kiyama filin kiyama sai ka kokarin cin gashin kansa kamar da ubangijin Allah yake ubangiji yake bayyana mana da cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kula ga wannan sai ga muna da rayuwa akalla biyar ko shida muhimmancin kawo wannan shine dukkan kowanne ka dauka dukkaninsu daga farko har karshe menene lokaci ne daga farko tun babu kai har zuwa shiga aljanna ko wuta da ikon Allah lokaci ne da wannan kake ga ko ibada Allah ya ɗora maka da lokaci ake yin ta sallah da lokaci ake yi azumi da lokaci ake yi zakka sai ka ware sai ka ware lokacin da zaka je ka yi shi ashe lokaci abu ne mai tsada a cikin addinin musulunci baya ga wannan idan muka ɗauki zangon rayuwa guda shidan nan a zango nawa ɗan adam ke da ikon zaɓi na abin da yake so zango kwaya ɗaya zangon da babu kai babu ne ba mu da iko zangon zama cikin mahaifa babu wata ibadar da Allah ya dora mana ko kwaya daya lokacin da babu mu babu ibada ba aiki ba wani tauhidi babu dora babu dora maka wata ibadar da zaka yi zango na biyu kana ba ba sallah ba zakka ba azumi sannan ba ka da zabi na abin da ke faruwa gare ka zangon da kake da zabi shine zango kadai na uku na hudu barzakh ba ka da zabi lokacin ba sallah ba zakka ba azumi zango na biyar filin kiyama ba ka da zaɓi ba sallah ba zakka ba azumi zango na shida cikin aljanna ko wuta na ma ba ka da zaɓi a cikin zango shida gaba ɗaya ƙwaya ɗaya ne wanda shari'a ta bani ni da kai zaɓi a kai wannan ƙwaya ɗayan ma ba a bar shi haka ba sai aka raba shi kusan gida uku a zangon farkon ba ka da cikakken zaɓi a zango na biyun kake da cikakken zaɓi da kuma hurriya ta yin alkhairi ko sharri sannan mala'ikun Allah na tare da kai ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan zango kuma shine zangon karfi bayan shi ya wuce sai a dawo da kai zango na rauni a wannan zangon akwai ababen da shari'a ke ɗauke maka ka duba fa a cikin zango shi na rayuwa a na uku kadai ya tsura maka ibada akan lokaci guda biyar wannan kwaya ɗaya ma akwai zangon da aka mana afuwa a kansa duk aka rabata Allah ya ce Allahu khalaka khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبا الله Allah ne ya halicce ku min dha'fin daga rauni tun daga fitowa a cikin mahaifiya da rauni ne in kana jin yunwa sai dai kuka in kana jin fitsari sai dai kayi a bayan mahaifiya in kana jin bayan gari sai dai kayi thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan bayan raunin ya wuce sai Allah ya zo ya sanya mana ƙarfi daga wannan gabar ƙarfi ta kariban kamar shekara sha biyar ko abu mai kama da haka dogaro da hadisi riwaya ta Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na Abdullahi ibn Umar radiyallahu an za a je yakin Uhud zai je yakin shekara 14 manzon Allah ya hana shi zuwa da ya kai shekara 15 fita Khandaq manzon Allah ba shi daman zuwa kula ga wannan takariban a wannan approximately balaga ke zuwa wa dan adam wani kuma ya dan haura ko wani abu mai kama da haka ne akwai takalifi a kanka minti ɗaya da ka Allah zai tambaye ka awa ɗaya da ka bata Allah zai tambaye ka sakan ɗaya da ka ɓata da an tus al yau malkama gobe kiyama sai Allah ya tambaye ka kuma sai Allah ya tambaye ni a cikin wannan zango na ukun an raba lokaci uku a zango na rauni idan ya zo maka a matsayinka na tsoho shekaru sun tafi azumi na iya faduwa akan mutum wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ayyuka da dama na ibada suna faduwa akan mutumin da bai da karfin da zai yi mai dalili saboda tsufa ji alamin ba'di quwwatin da'afan wa shayba bayan ka da rauni da kuma furfura kula ga wani da muka dauki zanguna na rayuwa waɗannan gaba ɗaya sai mu gane lokacin da ake ba mu muhimmanci a kansa da yafi kowanne tsada shine daga gabar balaga a sa mun bar duniya da karfi me dalili saboda akwai wanda zai tsufa qur'anin Allah yace wa minhum mayyutawaffa ومنكم ila من umuri? الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا akwai wanda ake mai da shi mafi kaskan rayuwa abun da ya a yarinta haka zai da aikata mai dalili saboda tsufa yaro karami zai kwaɓe wannan sa nan ya fi tsari bai dame shi ba bai kunyan a ga al'aurarsa ba nan kadai ba zai iya bayyana kowace irin magana ta karancin shekaru ko wauta sai dai a gyara masa to haka idan mutum ya manyanta matukar ba Allah ne ba shi shirya dalilin riko da to sai ya aikata abin da ya yarinta sai ga dattijo ya manyanta sai ya ku sai buɗa al'aurarsa a wurin me dalili saboda wanda a wannan lokacin shari'a ma tana masa afuwa kan ababe da dama wannan lokacin ana mar afuwa akan ababe da dama ba nan kaɗai ba babanka ne kuna gida ɗaya ya manyanta za ka mar abinci da sanyi ya tsufa sai ya ta kuka me dalili a gidan ɗansa ba a bashi abinci sai ya yi sanyi ba a ƙaunarsa ne idan ka fahimci kuskuren sai yawa gari ana gamawa da ɗumi ka kawo abincin yadda an ya ga hayaki sai fashe da kuka in ka ce mai ce an kawo dan ya ce wa mutu a huta da shi kenan don ka duk abin da kai ba zai gamsu da shi ba ka zo ka gaishe shi da safe ku ɗin awa ɗaya awa ɗaya in ka tafi in ka dawo sai fashe da kuka sai ce 'ya'yan zamani me da tun da gari ba baka zo ba in ma baka yi sa bai ce kai wata guda baka zo ba kuma duk bayanin duniyar nan ba zai fahimce ka ba kai dai yanzu baka kaunarsa kuma shi dai Allah ya isa sai ka shigo daki sai ya ce maka ɗauko kayan me dalili kwanciya ya yi da rana yanzu ya bacci a cikin ya ji yayi yi ya dawo wai ka ɗauko mar kayan a jirgi shekaran jiya haka na raka wani da gaggawa wajen wata babarsa a nan bauchi yake matsokananta wai ya ɗauko kaya ashe wai kwanciya ta mafarki saboda ta je umra ta dawo da kaya to shi ta ce ɗauko bai ba baran ta baci ta yi ta bambami ya je ya ɗauko kayan mun shi kuma yarsa wani kaya bai ɗauko ta ce ai jirgin ya iso a jan ba yadda za ka ce mata mafarki ne ta gamsu ita dai ta je ta fiye kaya kuma ta sani har an bata kwaya ta ce a jirgi ta sha ya sa ce bata sayo kaya ba kuma a matsayinsa na ɗanta ko ba za ta aike shi ba ya rasa yadda abu ko babu kaya an ci dole sai ya ɗauko. to haka Allah zai jarabe mutane ashe kenan lokaci mai tsada fa jama'a shi lokacin da muke cikin gabar karfi fadilatul akh da ya gabatar da ni hafizahullah yayi ta bayyana matasa ne ri ne bil haqiqa malaman mu suna bayyana mana da rayuwar adam musulmi irin shekarun samarta mafiya yawan taklif na shari'a ana dora maka ne ana dorawa ne a kaina a lokacin da muke cikin gabar samarta yawan tarihin magabata radiyallahu anhum wa rahimahumullah sun yi achieving abin da suke bukata su yi achieving a cikin rayuwa ce kula ga wannan wajibi ne mu gane tsadar lokaci a rayuwa mu amfana da shekarun da ke da muhimmanci mu amfana da su a gaggauce wannan shekarun ga magana ta biyu shine lokaci a qur'ani malamai sukan bayyana muhimmanci na lokaci da tsadar lokaci da kuma wajibcin sarrafar da lokaci zuwa ga biyayya ga Allah idan suka duba jerin gwanan ayoyin da Allah yake magana akan muhimmancin ce directly akwai irin waɗannan ayoyi misali na farko da za mu ɗauka Allahu subhanahu wa ta'ala yakan yawaita rantsuwa da ababe a ƙur'ani ni halatta mu yi rantsuwa da wani abu sai ga Allah man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut wa fi riwayatin wanda ya kasance mai yin rantsuwa ne hadisi na muslim rahimahullah da sauran malamai wanda ya kasance zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko ya yi shiru in za ka rantse wallahi tallahi billahi ko kuma wa rabbil ka'aba ko wani abu da aka amince da shi amma ka rantse da cikin addinin Allah ka rantse da rayuwar iyayenka haramun ne kai da kanka ka ce na rantse da yau haramun ne na rantse da lokaci haramun ne bai halatta mu rantse da komai sai da wa sai da Allah amma shi Allah rantsewa da duk abin da yake bukata la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'aluna la yus'al amma yaf'al wa hum yus'aluna shi Allah ba a tambayansa akan abin da yake aikata mu ake tambaya da ikon Allah kula ga wannan ubangiji subhanahu wata'ala duba qur'ani irin ababen da yake rantsuwa da su daga cikin abin da yafi komai wanda ubangiji ke rantsuwa da shi a qur'ani kamar yadda imamul mufassirin abu ja'far muhammad bin jarir al tabari rahmatullahi alai yake faɗa ce daga cikin abin da ya fi kowanne shine lokaci Allah ya da dama yana rantsewa da lokaci ya ce don ni da kai mu gane muhimmanci da tsadar lokaci a rayuwa Allah bai rantsewa da abu a matsayin soki burutsu akwai duk abin da Allah ya rantsa da shi bai yi laifi ba daidai ne a wurin Allah amma ka duba ababen da yake rantsa da su Allah bai rantsa da kafiri ba Allah bai rantsa da fasiki ba Allah bai rantsa da munafiki ba Allah bai rantsa da shedan ko fir'auna ba duk ababen da Allah ya rantsuwa da su a Qur'ani za ka ga akwai ababe ne na ayoyin Allah a ciki wa fi kulli shay'in la ayat cikin komai ka duba a duniya akwai ayat da ke bayyana maka Allah shi ɗaya ne wahdahu la sharika lah daga cikin ababen da na muhimmanci da tsadarsa akwai lokaci ku karanta tare da ni yace wal walfajir walayalin ashir ashr wa shaf'i idha yasr sai ce hal fi dhalika qasamul ladhi hijr ina rantsuwa da alfijir baya ga wannan kamar da Abdullahi ibn Abbas ya faɗa radiyallahu an yace wa layalin ashir da kuma kwanaki ko kuma darare guda goma anan ma Abdullahi ibn Abbas da ɗalibin ibn Jabr rahmatullahi alai suka ce waɗannan darare su ne darare goma na farkon watan zulhijja da hadisi a bukhari ke cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fi ahabbu ila Allah khairun min hadhihi ayyam qalu ya rasulullah wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi alihi wa lam yarji bi shay'in min dhalika hadisi riwaya ta imam al-bukhari rahmatullahi alayhi anan wurin sai Allah ya dantse da me darare idan ka ɗauki rantsuwa da ya da alfijir shin alfijir menene lokaci darare goma da ya rantse da su menene lokaci wa shaf'i wal watr sai rantse da shafa'i da Yawan malamai wasu su ce shine ranar tara ga zulhijja ranar arfa goma su ce ranar tarwiya wasu kuma su ce a'a shafa'in shine ranar goma a matsayin wuturi wuturi a matsayin shafa'i kowanne ka ɗauka Allah ya yi rantsuwa da tara da goma ga watan zulhijja menene wannan sai ya ce me kuma bayan wannan wala yalin ashir wa shafa'i wal watr sai ya ce wal idza yasur da kuma lokacin da dare yake yayewa sai ya ce shin cikin wannan hal kaman tambaya ne amma mafi yawan malaman tafsiri suka ce ba tambaya kai tsaye Allah ya ba sai dai cikin wannan akwai abin rantsuwa gawa ga mutum wanda yake ma'aboci hankali dukkan abin da Allah ya rantse da su daga farkon surar zuwa inda ya kira ma'abota hijir wato ma'abota hankali babu wani wurin da ba da lokaci Allah ya rantse ba in Allah zai rantse da lokaci in bai da wannan muhimmancin ba nan kadai ba duba wa shamsu wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha anan gaba ya rantse da rana da kuma lokacin da lokacin duha yake yi da kuma dare lokacin da yake yaye ranar duka nan mai Allah ya rantsa da su lokuta ne wanda yake ƙara bayyana mana muhimmancin lokaci ga wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa duka rantsuwa ne da lokaci rantsuwa da dare rantsewa da rana rantsewa da wasu kwanakin wata duka lokaci ne hatta rantsuwar da Allah ya a wurin sashin malaman tafsirin rahimahumullah suka ce ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la amruka innahum lafi sakratihim ya amahun suka ce rayuwar manzon Allah ne shin wannan rayuwar menene lokaci ne a shike da idan muka duba rantsuwar da Allah ya da lokaci kadai ya isa mu yi abin da bahaushe ke cewa waiwaye adon tafiya mu gane lokacin nan fa ashe wata ganima ne da Allah ya bamu mu yi ƙoƙarin ribatanta don gobe kiyama mu wanye lafiya karkashin magana akan lokaci akwai sura kwaya ɗaya cikin ƙur'anin Allah da imamu shafi'i rahmatullahi alai yake faɗan wasu maganganu masu muhimmanci guda biyu akan wannan sura ɗin na farko yana cewa innan nasa au aktharahum fi ghaflatin min tadabburiha ko kuma mafiya yawan mutane sun gafala daga tadabburi na darussan da ke cikin a wani kauli nasa na biyu na cewa a ƙur'anin Allah in kaddaba a ƙur'ani sai wannan sura ta wadatar da mu babu kokonto kowa san sura na daga cikin mafi gajartan surori a innal insana lafi khusr illa alladhina salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr da Allah yace wal asr Allah ya ce ina rantsuwa da sallar la'asar ko kuma zamani ala ikhtilafil mufassirin rahimahumullah idan ka dauka da la'asar Allah ya rantse to lokaci ne in ka ce da addahar Allah ya rantse lokaci ne Allah ya rantsuwa da abin da bai da muhimmanci ba zai yi wannan ba don haka in ka dauki wani asir kowanne tafsiri ka dauki rahama da lokaci Allah ya rantse ai ga wannan sai ya ce innal insana lafi ko kuma a hausance lalle mutum ya shi ya taɓe ya halaka ya lalace saboda yawanci ba washe in ce ya yi asara kalmar ba ta ba shi tsoro kamar a ce ya shiga uku to innal insana lafi khusr lalle mutum ya shiga uku a nan wurin da wani mutum ne kwaya ɗaya ba kai kana iya zama wannan mutum ɗin in kai wasa ni ina iya zama wannan mutum ɗin shi yana iya zama wannan mutum ɗin me dalili saboda cewa innal insana ya zo bil ma'arifa ma'anan ba ta ahadi bane wannan ma'arifa ba ta hatta hakiki ne ta istighraq ne dukkan wani mutum da ikon Allah yana shiga cikin wannan innal insana lafi khusr don al in ya zo a cikin mufradi ko cikin jam'i matukar ba na waɗancan ababe yiwu ne yana zama na menene na umumi ne kamar yadda shek Nasir As-Sa'di rahmatullahi alayhi ke cewa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi nakira ta fi siyakin nafi tu'til umuma aw siyakin nafi don haka idan al ta zo tufidul kulla tana amfanar da komai da komai fil jam'i wal ifradi cikin jam'i alkafirun ko kuma alkafir wal ifrad sai ya ce kal alim kaman ka ce al alim kula ga wannan matukar ba al ta waɗancan ababe biyu bare da ikon Allah al ta umumi ne ba kuma nan kare ba ka'ida da mantan da za ka gane al'insan a nan me ake nufi mutum ne mutum kuma mene ismi ne iya daga cikin alamar ismi shine ɗaukan me ɗaukan ma'arifa biljarri watan ne kan nida biljarri watan ne wani da wa al da sauransu kamar da ibnu malik kula ga wannan in an ce innal insana ni in nayi wasa da lokaci zan iya zama wannan mutum nan kai in kai wasa da lokaci zaka iya zama wannan mutum nan innal insana lafi khusr lalle mutum ya shiga uku sai Allah ya yi istithna'in wasu mutane Allah ya samu a cikin su amanu sai wanda suka yi imani ta ake samun imani babu dama ni da kai mu samu imani sai mun yi aiki da lokaci cewa ma za ka shiga musulunci ka zo gaban malam ka ce na zo musulunta da lokaci kake aiki ka je koyan karatu don ya seta maka imaninka da me kake yi lokaci kake aiki da yake shiga zuciya da lokaci Allah yake ba mutum wannan imani din Allah ya kara mana imani don haka illal ladina amanu sai jama'ar da suka yi imani imani na gaskiya Muhammad bin Abdul rahmatullahi alai ya ce imani a nan wurin su ne mutanen da suka nemi ilimi su ne ba su yi asara ba a rayuwarsu suka nemi ilimi na shari'ar Allah kuma suka bauta Allah da wannan ilimi din duk wanda ke neman ilimi ga ayoyi a Qur'anin Allah sun fi shurin masaki bayyana mana wajibcin neman ilimi ko kuma falalan ilimi ga sunan huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna أم الكتاب وأخر مرعب فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ga fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ga hadisai da dama na manzon Allah sansan da ke bayyana mana wajibcin neman ilimi a cikin rayuwa ga hadisin muslim rahimahullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ga hadisin Allah alaihi ma da cewa fadlul alimi ala abid ka fadli ala adnakum ومرة قال إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جهورها وحتى الهود في البحر ليصلون على مؤلم الناس الخير ga hadisi riwaya ta Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai don Allah tsira da aminci sabata gare shi ke cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'allima da me ake neman ilimi da lokaci zaman mu anan lokaci a cikin lokaci muke aiki idan ka rasa minti daya ko na rasa minti daya ba za mu sake samun su a raya ba wannan ya wuce in mun yi aiki da shi cikin biyayya ga Allah mun yi da shi cikin sabon Allah ya zama hukan mu Allah ya kare mu daga wannan illa alladhina amanu sai nabi yace wa amilus salihat suka yi aiki da kwarai aiki na lokaci ake aiki da kwarai ba dama kai sallah sai da lokaci babu dama kai azumi sai da lokaci babu dama kai aikin haji sai da me je biyayya zuwa ga Allah da me kake aiki da lokaci kake aiki duk abin da zaka nema na aiki na kware da zaka yi zuwa ga Allah da lokaci ne zama kadai kana karatun Qur'ani aiki ne na kware da me zaka yi wannan lokaci zaka yi ashe lokaci abu ne mai tsada illal ladina amanu wa amilus salihat aiki na kware masu aiki na kware ga irin sakamakon su aljanna wanda suka yi aiki da lokaci suka bauta wa Allah innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula cikin suratul kahfi can suratul nur Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا منكم سيتي وعملوا الصالحات shi aiki na kware gaba ɗaya da lokaci ake yin sa a rayuwa baya ga wanda yace wata wasau bil haqq menene wasiya da gaskiya abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace suka yi wa juna wasiyya da da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi wa juna suna yi wa juna wasiyya da katun qur'anin Allah suna yi wa juna wasiyya da karanta qur'ani da aiki da shi ala fahmi salafi salih radiyallahu anhum wa rahimahumullah ba tare da sun kauce wa aqida sunna zuwa ga wani mu'tazilanci ko khawarijanci sun wuce gona da iri ba ba kuma tare da sun gagara isa irin aqidan yan almurji'a ba sun tsaya inda shari'a take su tsaya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wasata ran nan wurin shine mu tsaya a wurin da aka ce tsaya min gairi tafritin wala ifrat mu tsaya eh mu tsaya a wurin babu kari babu ragi haka suna wasiya da bin qur'anin Allah suna aiki da qur'anin Allah suna biyayya zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka alhaqi na na suka da ja'akum alhaq min rabbikum bai ga wannan wata wasa bi sabr suka yi wa juna wasiya da yin hakuri yin juna wasiya da yin hakuri babu kokonto lalle hakikatan dan adam baya iya yin aiki da lokaci sai ya zo mai hakuri a rayuwarsa shaidan na gayyatan ka zuwa ga sabon Allah imanin ka ke sa ka danna zuciyar ka ki zuwa ga sabon Allah din yanzu wani anan a cikinmu abin da ya fi sha'awa a rayuwa shine ya ji music kiɗa a riƙa yi wani kuma abin da ya iya idan ya tsaya goge wandan gayonsa sai maka awa uku bai goge jinsin ba sai ga mutum ya goge wando yadda ka san za a kama kaza a yanka da karin gugan wandan. ababe da dama in ma ka ga lokacinka shaidan ya ɗauka in ma kuma ya yi ƙoƙarin ribatanka wajen aiki da lokaci bukatan a aiki da lokacin ba amma mai haƙuri ke iya aiki da lokaci cikin biyayya ga Allah a daidai inda muke zaune a nan a war haka wani iya zaune a cikin sinima iya kallo kuma mamakin ka yake kai da ka zo azi sai ce kai wannan ustazan da kokari kuke yanzu za zaka je ka amma shi bai mamakin ya je wajen me dalili bai da haƙuri cikin biyan Allah zaka yi ƙoƙarin tashi sallan asuba wani ba zai iya tashi bar gida gidan ku amma zai je Legas kallon ƙwallon ƙafa, zai iya sai da tibinsa da fanka ya tafi in ka tashi da asuba sai rika kai wanda kokari kuke da daddare mutum kawai tashi sai maka ke cewa wallahi ni haka Allah ya ba na iya tashi da asuba wai shi tun asali haka Allah ya halicce shi ba zai iya tashi da asuba ba ta yaya ake ganimantar lokaci shine in mun cikin bin Allah Allah yana kiranka biyayya gare shi shaidan na kokarin ganimantar lokacin ka je ka saba wa Allah din daidai yanzu da muke magana akwai wani iya gidan zina yana zina daidai wa haka wani a gabansa kwalban giya ne yake sha daidai wa haka wani naman da yake ci wanda ya danyi sa'an mai ɗan sauki saukin shi zaka samu a bakin temple iya zaune zai ji bbc ya ji amerika ya dawo labaran gida in karba ya ce mai na so ya san mai duniya ke ciki labaran duniya na shekara ɗaya bai taba zuwa ya ji labaran lahira ba wai yana so ya san mai duniya ke ciki to ka san mai duniya ke ciki ka da labarin lahira kuma za ka je ka tsaya ce khuduhu fa khulluhu in kai wasa ka bi Allah ba babu laifi mu san mai duniya mai lahira ke ciki muhimmanci akan sanin mai duniya ke ciki wani sai ya ta jin rediyon karsa me yake amfani da shi ne kullum zai ji amma ba abin da ya amfane shi kuma a ji rediyon a yi awa uku ana ji a zo a yi musun awa uku akan labaran da aka ji a yi awa uku su ɗaukai hankalinmu waɗanda Allah ya kira su da na lil kadhibi akaluna na suhut kula ga wannan sun zo masu haƙuri muke ribatan lokaci ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah yana faɗa haka sheikh muhammad rahmatullahi alai yana maimaita magana din da cewa ma'anan hakuri a takaice shine habasun nafs ala thalathati umurin tarbiyyantar da kai akan ababe guda uku shine hakuri na farko habasun nafs ala ta'atillah tarbiyyantar da kai cikin biyayya ga Allah yin sallah yin azumi yin zakka sai kana da hakuri kake iya na biyu habasun nafs an maharimillah ka tarbiyyantar da kanka ka kare kanka daga abin da Allah ya haramta zuciyarka na son zina imanin kai hana ka zuciyarka na so ka rika bata lokaci kana jin kiɗa ko music imanin kai hana ka na uku habasu nafs ala aqdarillah khairihi wa sharrihi tarbiyyantar da kai akan abin da Allah yake kaddamana a rayuwa sharri dukkanin su biyu daga wurin Allah ne shi yake hukuntawa qul la yusibana illa ma kataballahu lana da Allah ya hukunta in ka hada wannan ka zo mai hakuri ba a iya samun haƙuri sai da lokaci inda kwata-kwata babu lokaci to ba abin da ya kawo haƙuri a duniya ake yi in ba mu yi haƙuri a duniya mun bi Allah ba akwai wurin da za mu je to ba a cewa ma yi yanzu anan ya haƙuri ka yi zakka ya haƙuri ka je ka koyi karatu ya haƙuri ka nisanci sabon Allah kowane irin nau'i a duniya zan gaya maka a duniya za ka gaya mini a duniya za ka yi asaran wani abu a ce maka gyara lokaci bai ƙure ba za ka iya gyarawa Allah ya karbi tubanka duka a duniya ne amma a lahira babu wannan dan adam sai an jefa shi a wuta yana fargaba ai ya shiga uku yana cikin wani hali wa idza ulqu minha makanan dayyakan muqarranina da au hunalika subura za a kawo mutum za a sashi a wuta a daddaure shi daurin butar malam yadda kaga ake ɗaurin goro haka za a tattanke ɗan adam a dankara shi a wuta ya shiga uku ya halaka ya lalace in a duniya ne sai a ce yi haƙuri Allah zai baka mafita a lahira ba mai baka haƙuri sai ji wani muna cewa la ta du'ul yawma suburan wahida wa du'u suburan kasira a yau kada ka kira halaka kwaya daya kai ta kiran halaka da yawa kai ta maimaita halaka da yawa wannan shine abin da ake bukatan ka aikata kula ga wannan lokaci iya da matukar muhimmanci a rayuwarmu a duniya muke gane kuskure da muka yi a lokacin mu gyara in mun je lahira al'amari ya kare mu daga wannan a gaggauce wannan shi ya kawo na gabar ta uku shine magana akan halaye mai cikin mu'amala da lokaci babu kokonto ga duk wanda ya duba rayuwarmu a yau sai san musulmai suna walakantar da lokaci in ma da gangan imma kuma sun jahilci muhimmancin lokaci a rayuwa waɗanda suke gani matan lokaci yadda shari'a take bukata yan kaɗan ne a cikinmu Allah ya samu a cikin kaɗan ɗin abin takaici sai ga daga cikin ababen da ke ɗaukar lokaci a rayuwa yanzu mafiya yawa nau'in sabon Allah ne biyayya zuwa zahar la'asar magariba isha asuba sai ga mafiya yawa in ta daɗe minti talatin talatin ake yi hada sallah biyar talatin talatin ya zama nawa awa biyu da rabi kuma limamin da ya min talatin a azahar a cikin jama'ar mu a yau ya tsokano bala'i kana minti talatin in akwai 'yan kwamitin masaje sai ga an zauna to fa yau tahajjudi aka yi shi fa wanda yake complain din daga an kirar da sallah damuwarsa rediyo zai je kunna ya ji kamfen din siyasa ya ji ya ji tallan addinin christianity ya ji komai amma yanzu minti talatin a sallah bala'i ake da shi mai saboda ya yi taɗi wannan shine rayuwar da muke ciki a yanzu amma sahabbai haka suke da lokaci to yanzu minti talatin kadai a sallah ma kaddara ana kai talatin kowace din ba a kaiwa amma akwai hadisi da ke bayyana yadda sahabbai ke da a sallah ba na ce amma gaskiya sukan dade ko a azhar din ne Khuzaifa na cewa kanat salatu zuhuri tuqam fa yadhhabu adh-dhahib ila al-baqi wa yaqdi hajatahu wa yarji ila ahlihi wa yatawadda wa yudriku an-nabi fi rak'ati al-ula mimma yutiluhu to kaga aka gwada wannan to wannan mutakar a bata musu lokaci cikin biyayya ga Allah amma cikin sabon Allah muna amincewa mu yi asaran kowane lokaci complaining sallah ta yi tsawo mu yi fada mu je wajen wa'azi ba a tashi da ruwa mu yi ta faɗa wa'azin da ake ma fi sabilillah ma sai kai faɗa an tsawaita ka je aji islamiyya a daɗe malami ya ƙara minti goma sai ka ga malamin yayi bakin jini a wurin ɗaliban me dalili ya ƙara minti goma iya ƙara musu haddan su shin jama'a mun yi wa kanmu adalci to da wata ɗaya ɓangaren ka duba yau matasa duba yadda aka ba wa kallon ƙwallo muhimmanci kallon kwallo yau idan ana yi ba ka da bukatan ka tambaya idan ka shigo gari sai ka ga waje ya yi ƙyat to an tafi duk inda tv yake an je an cika a wurin mutane suna iya rufe shago yau don su kalli kwallon kafa kwallon nan ba ta da amfani addinin ka kwata-kwata ba ta da amfani gare ni addini na kwallo wasa ne Allah ya halicce ka ya halicce dan wasa ne أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون kuna zaton an halicce ku dan wasa ne kuma ba za ku dawo zuwa gare mu ba a addinin musulunci ba musulunci ba mu da neutral in ma zama in kai abu ba ka lada in ma ka samu zunubi zan Allah ce fa zalikumullahu rabbukumul haqq fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal koma bayan gaskiya babu wani abu sai me bata don haka daga gaskiya sai bata ba mu da wani abu tsaka-tsakiya wanda yake neutral ko mashi kan addinin Allah matukar kayi ta yadda ya dace Allah zai baka lada a cikinsa kula ga wannan in muka ce babu neutral sai dai daidai ko kuskure alkhairi ko sharri aina za ka sa kwallo ku faɗa ko kuna jin tsoro ne ce harkan kwallo ya sa musulmai suna mutanen da suke manya-manyan makiya Allah yau musulmai suna miƙa bala'i zuwa gare su a harkar kwallo akwai wani mutum da na san mafiya yawa an san shi za ka ga matasan mu sa rigarsa Beckham Beckham ko ba wanda ake yayi tsakanin matasa yau irin Beckham an tambaye shi wata rana what he loves more than any other thing a duniya sai ce ba abin da yake so a duniya kamar matarsa da yarsa sai aka dambe shi me ya tsana fiye da komai a duniya sai ce ba abun da ya tsana kan musulunci da musulmai yau kallon wannan matashi sai je maka sama da awa ɗaya yana kallon bekam yana kwallon ya maka sama da awa ɗaya mai dalili saboda iya supporting din team din su bekam kana wala'i zuwa ga mutane da ke bayyana kiyayya gare ka ke bayyana kiyayya ga addininka ka bata minti sittin ko sama da haka kana kallon abin da suke yi wanda ba abin da zai kare ka yunwa ba ba zai maganin kishirwa ba ba za a baka kwabo ba kai ma kanka ka san babu lada a cikin sa jama'ar da Allah ke cewa kansu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin فترى الذين في قلوبهم ساءون فيهم yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa asallahu a tiya bil fathi au amrin min indihi ma asarru fi anfusihim duk wanda ya biye mu kiyama zai nadama gaba ga Allah mutane sai su bata lokaci suna har ma illa ta gaba ka ki wani mumi da yake kwallon amma ba a tim ku yake ba ba nan kadai ba sai kuma musulmi da ke supporting wani tim da ba naku ba kuna gaba da shi kuna kiyayya har ma iya da kan wannan har ma akai ga yin kisa don Allah da wannan rayuwa za mu je filin kiyama mu tsaya gaba ga manzon Allah mu ce mu jama'ar ka ne mu je mu ce mu naka ne ga munan mun iso mu din suwa manzon Allah baya bukatar mu in wannan rayuwa za mu yana bukatan jama'ar da ke biyayya zuwa gare shi ne da kuma qur'anin Allah innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun allahumma ij'alna minkum kawai daga an kira mu zuwa ga Allah da manzon Allah mu ce mun amsa ba mu da tan bata lokaci a kwallon kafa wannan ba zai amfani mu da komai ba ba abin da zai kara mana a rayuwa cikin abin da muke bata lokaci yau a rayuwa daga cikin mafi muni akwai kallace-kallace na films ban san garin Jos ba a in ka je wajen musu wajen Bauchi Gombe ana harkar kallon fina-finan Hausa ban san garin yara ba su da haddan sunan mala'ikun Allah yara ba su da haddan sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ba su da haddan sunayen malaman musulunci sun haddace 'yan dirama su ɗan ibro ɗan dogaji sai su gaya maka fim kaza wane ya fito wane bai fito ba ama kaza wane ya fito wane bai fito ba amma an ka tambayi yaro shin abbakar siddiq radiyallahu anhu ya je kin badar ko bai je ba sai ka ji shiru fala saddaka wala sallah kai shi umar ibn khattab ya je uhud ko bai ba babu labari zai baka labarin shekarun da aka yi kwallo kaza an yi wanka shekara kaza in ka ce masa a wani shekara aka yakin badar bai sani ba wani shekara aka yi uhudu bai sani ba wani shekara aka yi khandak bai sani ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan lokacin haka shari'a ta ce mu yi da shi illolin da ke cikin drama Allah ne kadai ya sani shi yana sa wa mata koya wa mata kishi yana sa asarar lokaci yana kashe zuciyar maza yana karantar da matasa yadda ake 419 a rayuwa yana karantar da mata rataye-rataye da kyale-kyale da ya saba shari'a da yana sa wa mutane gaba ɗaya buri a rayuwar duniya yana mantar da mu da kiyama za ka samu mutum yana kallo iya ta dariya kai ka ce ba kiyama gaba gare shi kuma lokacin da zai je gobe kiyama Allah ya tambaye shi a kansa kula ga wannan lokaci Allah zai tambaye mu kallon da rana mu bane shi ba shi muke bukata ba muhimmancin lokaci ko da baka ce dirama haramun bane in kana da hankali ina da hankali muhimmancin lokaci ya fi karfin mu muna kallon dirama tsadan lokaci gare ka da gare ni ya fi karfin mu kalli dirama a rayuwar mu ba nan ka bangaren ku ba zaman temple za a zo a zama shago ko wajen mai mai ko kan kwana a anguwa ko a samu ba abun da ake sai taɗi zama a bakin hanya gaba ɗaya menene amfaninsa annabin Allah ya hana sahabbai suka ba da uzuri na suna buƙatar zama don wasu awa bai sai ya gaya musu sharɗa sai sun cika guda biyar tukuna a bakin hanya ya ce iya kuma majalis fi turakat qalu ma lana bud min majalis na yatahaddas fiha qala wa idha abaytum illa al majlis tariqa haqqahu qalu wa ma haqqu tariqa ya rasulullah qala ghaddu al basar wa kaffu al adha wa raddu salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yace inna hana ku zama bakin hanya suka ce ai muna bukata ba makawa sai mun zauna muna zama mu gana ne sai yace in ba makawa to ku ba wa hanya hakkinta me hakkin hanya na farko yake ce musu me ghabbul basar rinsa ido to yanzu ana kallon a kalli wannan ya kai karshe a kallo wata daga can ta zo karshe a sake kallo wanda ganan nan duk wanda ya wuce sai an sa faifai an yi comment a kansa ko hula ya canja sai an yi magana in malkhairi in ma tasharrif kaga yadda muke asarar lokaci wa kafful adha da barin cutar da mutane dole ka kauce wannan duk inda ka zauna bakin hanya kar ka kuskura ka cutar da mai wucewa a bakin hanyar nan na uku wa raddu salam da mai da sallaba in an ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajibi kace wa alaikum assalam wa barakatuh matukar wanda ya sallama menene to idan krista ya zo shi gaban ka sai ya ce assalamu amatullahi wa sallama cikakkiya za ka amsa ko ba za ka amsa ba in za ka amsa me za ka ce masa to ban san ne me zan gaya muku ba akwai hadisin da ya zo a musulmi ya ce ku ce musu wa alaikum akwai kuma hadisi da ya tabbata sahabbai sun ce suna cewa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai maganganu da yawa na malamai akai ba shine mawdu'in magana ba kan abu na wuce ko in tsaya kada fahimta ta malamai na da yawa a wurin kuma dogara da wancan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya ce wannan hadisin iya da kissa kissar hadisi din idan sun ce assalamu alaikum ne sai ku ce wa alaikum idan yazo yace maka dutse akan ko mutuwa akan ga sai ka ce wa alaikum har Aisha radiyallahu anha ta mai da wannan amsa har ma ta yi kari na wata addu'a mai muni ta ai ban ga miki kara ba ta inda ka tsaye da ke don Allah yana cewa radu salam ala man kana yahudiyyan aw nasraniyyan ana iya mai da sallama ga hude ko banasari har ma wani ya turo abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wasiqa yasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai shi gurbuta rubuta wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu sabai sa suka ce masa ɗalibansa me yasa ka bada amsa haka yace saboda qur'ani ya ce wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha sai ce mal ne na malamai kowa ya duba wanda ya fi nutsuwa a cikin zuciya sai gamsu da shi Allah ya sa mu dace wa raddu salam da mai da sallama na hudu wal amru laka kai umri da bin Allah zaman da kuke kana nasiha an kafa temple ne eh samu arba'una hadis zo ka sa wajen daga an fara hadisi kace to zamu karanta yau hadisi na farko a karanta innama ati wal amru bil ma'ruf dole zaka yi umarni da bin Allah na karshe kuma yace wannan hayu anil munkar da kuma hana munkari kana zaune wata ta wuce da shi sai ka dashi ka mata nasiya wannan fa bai halatta ba addinin Allah wani ya wuce da taba zaka dashi ka bi shi wannan fa bai halatta ba wala tulqu bi aidikum ila tahaluka innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin ka kawo masa waɗannan ayoyi din ko da ke wanci masu cin ba ba son wannan ayoyin sai su ai ba kira taba ba wai sai ka bashi aya kurai da aka ce taba wannan jahilci ke sa mutum ya ce mako shi ba zai fara ba sai dole a qur'ani an kawo aya wai ina taba take a qur'ani muka yi haka da wani sai ya ce masa Allah ce illa man taba wa amana wa amil sai ya ce eh haka ne ai akwai taba a ya akwai taba gaskiya akwai taba ban dai fasara ba ni dai na ce masa kawai illa man taba wa amana alihan ban yi fasara ba shi kuma sai ya gamsu sai ya kashe taban a hannunsa amma dai waɗancan ayoyin ba su kai a kashe taba ba mana wannan ta sai ka zauna kai ta nasiha kula ga wannan sai ga ba wa hanya haƙƙin ta jama'a abu ne mai sauki ko mai tsada abu ne mai tsada in ba za ka iya bakara ka zauna da me za ka yi da wannan lokacin je ka haddace ayoyin qur'anin Allah je ka koyi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba za ka yi wannan ba zauna ka yi ta ambaton Allah wannan da tijuwa sa manzon Allah cewa inna shara'i al-islam kadi kathurat alayya fa ausini shari'o'in Allah sun mun yawa hadisi ne a cikin Abu Dawud a hanyoyin addini sun yi yawa ina so ne kowane aisiya sai ce la ya zalu ka ratban bi la. kada harshen ka ya bushe daga ambaton Allah kai ta ambaton Allah kai ta ambaton Allah ka rika utilizing lokacinka imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai yana cin abinci sai na ambaton Allah aka ce masa me yasa kake yi sai ya ce da ci da shiru da kuma ci da ambaton Allah wanne yafi Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alai Sheikh Ibrahim bin Abdullahi Duwai Allah yana bada tarihinsa yana cewa kana shekuna yusabbihu Allah baina kulli luqmataini kuma tuwo da loman tuwo sai wa Allah tasbihi saboda sanin tsadar lokaci a rayuwa idan ya sa loma dai bai kara ta biyu ya ce subhanallah sai ya yi astaghfirullah wai kar yayi asarar lokaci yau yayi muke da lokaci Sheikh bin Basrahim rahimahullah ko magana yake a speaker ana karanta mata tambaya zaka ji iya jin tambayar bakin sallah astaghfirullah wai ma ya ji tambayar kadai bai ambaci Allah ba sarin ko wani yake ji bakinsa da iya ambaton Allah yana gama amsa maka zai ce wallahu ala kuma sai kuma astaghfirullah astaghfirullah lokaci fa kenan wannan da matukar muhimmanci mu gane waɗannan lokuta da muke katawa a kwallo ko kuma abun takaici a yanzu ban san anan ba ga siyasa da ake diban matasa a ɗauki yara a yi ta yawo da su 'yan siyasan da ke ɗiban 'ya'yan talakawa suke musu bangar siyasan 'ya'yansu na ƙasar waje suna karatu wani ɗansa na amerika wani ɗansa na uk wani ɗansa na australia ‘ya'yan suna karatu a wuri mai daɗi suna ba ‘ya'yan talaka ɗari biyu ɗari uku suna tafiya suna bangar siyasa they will kill anybody and they will be killed in the process za su kashe kowa su su ɓata lokaci su sha sholisho duk sabon allah za su yi shi mai dalili saboda za a ba shi naira ɗari biyu kuma kuɗin ma na walakanci ake ba su 200 naira kuɗin da la yusmin wala yughni min ju'in ko yunwar ka ba zai kashe maka ba wannan adadin kuɗin sai ga 'yan siyasa suna ribatan jahilci da kuma ƙauyancin matasa suna asaran lokaci mutum ya tiyawo da kai daga ya ci kujerar ka rabu da shi ke ba za ka sace ganinsa ba in kai sa a ce ga motarsa can na wucewa kuma abun mugunta sai ya sa bakin gilashi duk motar za a kewaye ta da me bakan ledan nan a manna a jiki yana cikin mota ko daga hannu kai baka sani ba ya gani ko bai gani ba dai wallahu ala ko ba shi yana ganin ka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kai ba za ka gaishe ba wallahi shi yana ganin ka yawa shi yana ganin ka amma ka bata lokacin ka rayuwa kamar bangar siyasa ko ba za ta amfane ka da komai ba a rayuwa a kenan da ka bata lokacin ka je ka masa wannan gara kai amfani da lokaci cikin biyayya ga Allah gaba ta gaba shine lokaci a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shekara na gaba ta nawa kenan gaba ta hudu ko jazakumullahu khaira gaba ta hudu a cikin magana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibcin aiki da lokaci a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bayyana mana da cewa muribata da ababe guda biyar gabanin biyar su same mu mu yi ƙoƙarin damuwa da ababe guda biyar gabanin Allah ya biyar da manzon Allah ya ce mu ribasa da su da lokaci ake neman su ya ce ightanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramik wa sahhataka qabla mardik wa faraghaka qabla shughlik wa hayataka qabla mautika yace ka ganimanta gabanin biyar zo su turmuke ka gabanin guda biyar zo su maka tarnaki a rayuwarka na farko yace shababaka qabla haramik ka ribata da lokacinka mai tsada na tsufa ya zo maka ka ci ribar samartanka na biyu wa ghinaka qabla faqrik ka ci ribar wadatan da Allah ya baka na kudi gabanin talauci yazo da me ake neman kudi da lokaci to dan abun da Allah ya baka na kuɗi ɗari ɗaya ne ɗari biyu ne dubu ne dubu biyu ne dubu ɗari ne miliyan ɗaya ne taimaki addinin Allah abin da yake kwaren mu a yau kowa sai yake taimako in kai magana sai ya ce to ai ne a akwai minista wani ai su ake neman taimako a wurin su jama'a in ba mu taimaki addinin Allah da dukiya ba Allah zai iya tafiyar da mu ya kawo wasu ha antum haula'i auna litunfiqu fi sabilillahi wa minkum man yabkhal wa man yabkhalu fa inna ma yabkhalu an nafsi wa antumul faqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu kansa da lokaci ake neman sa na uku yace wa sahhataka qabla mardik karibata da lafiyarka gabanin rashin lafiya yazo lafiyar lokaci ne rashin lafiyar ma lokaci ne to lokacin da kake da lafiya ka ribata da wannan a daidai yanzu da muke tare a nan wurin muke jin wa'azi da ikon Allah mafiya yawa kashi 99 cikin 100 kowa shi yazo nan da kansa in nace da kansa ko a taba ka hau ya kawo ka da lafiyar ka ka hau to akwai ranar da idan ana irin wannan taron ba ma mutun ana yin sa a rayuwa in ma ba mutu ba me dalili saboda jinya anan muna tashi in ka da mutum me burin ka. wani zai ce gawa makaranta kai mai burinka iya neman kuɗi kai mai burinka iya so ya sayi mota wane fa iya son mashin wane me ya samu kuɗi kaza duk shine burin mai dalili saboda muna cikin lokacin lafiya to yanzu je ka asibiti in ka tsaya wurin kace me burin kowa me za su faɗa lafiya su ne burinsu kenan a rayuwa to kai yanzu lokaci na lafiya ɗin ka ribace shi in ka je ka samu wani a gadon asibiti ce mara me damuwar ka sai ce in bar asibitin nan na warke wani hypertension ne me damuwar ka wannan lokacin jinyan ya wuce ya samu lafiya shi sha'awan ka yake damuwar ka na mota ko na wani na kuɗi ko na gida shi baya cikin dictionary sa bai dame shi ba damuwarsa shine Allah ya bashi lafiya me wanda yake bayyana mana amfani da lokaci lokaci mai tsada da ni da kai muke cikin halin lafiya za mu iya bautawa Allah da wannan lokaci din in ba haka ba jinya na na hudu sai ya ce wa faraghaka qabla shughlik ribatan faraganka wannan sai kawo lokacin kiliyali ka ci ribar lokacinka gabanin shagala ta zo maka yanzu mafi yawa nan ka zaga sai ka samu kashi hamsin cikin ɗari gwagware ne da abin da ya dame shi ta inda ake gane gauro na farko yawo da ki daga yawanci bai ci karbuwa da ke aljihunsa da ki ɗinsa gayuwa su fita daki da riba kenan na ɗaya kenan na biyu za ka gane gauro shi gauro duk inda kace masa aji zai ce muje yanzu sai fito bakin hanya in kace zo zo ka kan mamaye ce to sai ku yi mambila sai ya je can sai ya samu wani mtn haka na kyauta a ce ko za ka yi waya gida sai ce bari bugawa ne tukunna sai ya bugo garin su sai ba da labari ai muna mambila tun yaushe tun kwana uku da ya wuce wannan duk rayuwar gauro ne kana da yalwatan lokaci a rayuwarka mace daya zaka ajiye ta a gida kawai kai ta yawo mambila dangerous har ba za ma hagwa mutum bai da hankali ne saboda dan ka je ka sauke haƙi ka kai mata abincin da za ci to kana kokarin wannan kaddara ma bashi kai ka karasa auren da kyar gabanin kai sitilin bashin ga kuma ciki ana neman kuɗin awu ka fara kokari ana zuwa awu ba a kammala wannan ba gaba kaɗan sai ka ji ta haihu ana neman suna ba ka gama sitilin wata ɗinka a auren ga haihuwa ta faru ka ga fara ga kabila shugule to idan kana ga yanzu ka samu shagala to fa shagalan karuwa za ta yi gaba za a fara warki da tsammanin ƴaƴa biyu zuwa uku zuwa hudu har zuwa sama da haka matar ma warki daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku har zuwa hudu ko ma baka kara to karfin ka raguwa yake a sai na ƙarshe ya ce wa ka kabila mautik ka ci ribar rayuwar gabanin mutuwarka rayuwa lokaci ne mutuwa ita ce rayuwar barzaku ita ma lokaci ne rayuwar da kake ciki a yanzu shine lokaci na me da kake da iko akan sai da muka bayyana a muqaddima ko baka da iko akan wannan lokacin juya ka ake yi ta in mutum mai imani da Allah ne iya dan iya jin daɗin ƙanshin aljanna na zuwa masa in kuma kafiri ne makiyin Allah ko fasiki ana nan ana kuli kuli da shi tun a barzaku ya wuta direct entry kula ga wannan a kenan lokaci iya da muhimmanci wannan shine matsayin sunna akan lokaci ba nan kadai ba akwai hadisi riwaya ta Imam bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima hadisi muttafaqun alai annabin Allah yana cewa ni'matan maghbubun fihima kathirun minan nas awal faragh yace akwai wasu ni'imomi guda biyu jama'a mu ji karfin maganan nan ce akwai wasu ni'imomi guda biyu mutane dewa dewa akan rinjaye su a ciki mutane dewa sukan yi asaran wannan ni'imomi din na farko yace ce sihha lafiya maimakon lafiyar da kake da shi ka zauna kai haddan qur'ani maimakon ka je ka shiga islamiyya maimakon ka je karanta medicine niyarin ka zo ka taimaki addinin Allah da shi maimakon ka je kasuwa ka nemi kuɗi na halal kai musulunci hidima sai ka manta kana zuwa yawon kallon kwallo ku je ku kalli kwallo a stadium in babu match ku tafi filin kwallo ku gama ka dawo gida ɗakin ka tv kallon kwallo ko ina kake kwallo kun kai taɗi ka ga mutum ya bata lokaci kai karfe biyu na dare iya kallon kwallo ya kwanta sai karfe tara ya tashi ya sallar safiya ya zo temple ya ci abinci bashi ba aikin da yake sai ka samu mutum kawai masa iko talatin da ya ci bayi da aiki kuma yana jin yunwa jama'a da dama wannan ni'ima suna wasa da ta lafiya lafiya ita ce jarin talaka da lafiyar ka yanzu da kake ji kake jujjuyawa karka ya mace wata za ga an dauko ka kyame kyame haka a hannu a hannun ma kana ji yadda ka san wuta kake jin hannun mutane sai ga mutum da jinya Taɓa jikinsa bai so a yi shi yasa ya ce as wani Allah ya ɗora mar asma wani hypertension wani diabetes wani ma ciwon HIV kowa da irin jarraba ba sai yayi zina ba Allah zai iya jarraban sa da masa wannan yana da HIV iya da diabetes iya da ulcer iya da asma iya da duk wannan ya hada su gaba ɗaya komai da komai ga farfadiya gaba ɗaya ma duka kuma ga ƙarin talauci a kai don haka siha lafiya da muke da ita duk abin da yake da amfani a rayuwarmu mu yi aiki da lafiya mu neme shi na biyu sai ya ce alfarag yalwar lokaci mu ci ribarsa sai ya ce wannan ma jama'a da dama suna asararsu a rayuwar duniya wannan ni'ima fashe da lafiyarka da lokaci ma iya cikin jerin gwanon ni'imomin Allah da ya ce wa in ta'uddu Lahi? la tuhsuha in za ku zauna don ku irga ni'imomin Allah ba za ku irga su ba to lafiya na cikin ni'imomin lokaci na cikin ni'imomin ba nan kadai ba akwai riwaya ta imamu Tirmidhi rahmatullahi alai da ke bayyana mana hadisi ingantacce da cewa lokacin na ma fa iya daga cikin abun da za na tambaya a filin kiyama shi kansa lokacin da Allah ya baka daga balagarka ka karewan karfinka duk minti bayan minti awa bayan awa sakan bayan sakan anta mas'ulun amama Allah mas'ulun amama Allah labudda an tus'al yawmal qiyama an zalika ba makawa sai an tambaye ka gobe kiyama akan wannan lokacin naka annabin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam kad abdin yawmal hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta motsa gobe kiyama ba ko motsi ba za ka yi gaba ga Allah ba kana tsaye sai an maka wasu tambayoyi kwaya hudu four questions answer all haka ne gaba ɗaya kuma ba ko obj na farko shababaka qabla haramik za a tambaye ka me kai da shekarun samartanka gabanin tsufanka in kwallo bata su ko neman mata ko kallace kallace wallahi ɗarin babu amsa mai kyau idan kuma ka bata lokacin wajen neman halal ɗinka ne ko neman ilimin addini ko neman ilimin rayuwa don ka taimaki addinin Allah da ikon Allah kana da hujja gaba ga Allah don haka yake ta na farko tambayar da Allah zai maka kenan an shababihi fi ma afna akan samartanka cikin me ka karar da samartan tambaya ta gaba wa an umrihi fi ma abla akan rayuwarka gaba ɗayanta yayi ka tafiyar da ita ashe za tambaye ka kan lokaci rayuwar daga farko har ƙarshe sai Allah ya tambaye ka haka a zo a maka tambaya a kan dukiya ita ce tambaya ta uku idan min aina tasaba wa fima anfaqa edin eh, ta ina ka samu dukiyar in an gama kuma to ta ina ka kashe ta ka kashe dukiyar wajen masallaci ne da ciyar da iyalai da gina islamiyya da taimakon talakawa da marayu ko an kashe kuɗin ne a banza cikin taimakon 'yan kwallo. Sabo ɗaya idan ka kashe cikin sayan sa, wallahi al'azim labudda an kiyama. kwabo ɗaya da ka shiga stadium gobe kiyama za a tambaye ka kwabo ɗaya da kai rentin kaset na sabon Allah ka kalla gobe kiyama za a tambaye ka kwabo kwa ka kashe ka sai bidiyo don ka kalli sabon Allah za a tambaye ka gobe kiyama don haka wannan akwai tambaya mai girma a kai in muna buƙatan amsawa to mu tabbatar muna neman halal kuma muna kashewa ta hanyar Allah wannan shi dai samu wanye lafiya a duniyance da lahirance mafhum tayyib na ƙarshe kuma shine tambaya akan me an shababihi fi ma'afina an Umar fi abla an ilmihi ma za amila fi akwai tambaya akan ilimi mai kai da iliminka ilimi da lokaci ake neman sa aiki da shi da lokaci ake aiki da ilimi duk wannan tambayoyi ne akan ababen da ke da alaka da lokaci Allah ya ba mu ikon ribatar lokaci idan ba mu ribaci lokacinmu ba ba za mu kai labari ba gobe kiyama mu dawo mu duba rayuwar magabata min aqwali salaf aw min amani salaf daga cikin ayyukan salaf rahimahumullah wa radiyallahu anhum akan lokaci idan rayuwar sahabbai gaba daya radiyallahu anhum kaga babu wani abin da suke aiki da shi suke utilize ba za ka taba samun sahabbai a irin rayuwa irin tamu ta yau suna ɓata lokaci wajen taɗi da bayan amfani ko kallace kallace da bayan amfani ba wajibi mu rika karanta rayuwarsu saboda su ne sikelin auna imaninmu fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ko kuma walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun dukkan rayuwar sahabbai idan ka duba za ka ga utilizing lokaci ake yi sahabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu annabin Allah ya kalle shi ya ce man sarrahu an yaqra alqur'ana ratiban kama na zala, nazala falyaqra'uhu ala qira'ati bin ummi abdi da me a cibin wannan baiwa a ƙur'ani? da lokaci ga mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hadisi a tirmizi annabi Allah ya yake cewa ya'ati mu'adh yawmal qiyama amama al ulama zai zo gobe kiyama mu'adhu bin jabal shine a gaban malamai in za a je ganawa da Allah a hausance shine shugaban malamai a filin kiyama kana ga za a dauki wanda ya asarar lokaci bai yi utilize lokaci ba bashi wannan daraja gaba ga Allah Abdullahi bin eh, Abdurradiyallahu anhu ba dukiyar da ya tara in an ce tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'athan ta zai kawo abin da ake bukata taimaki addinin Allah da me wannan lokaci ya nema kuma da lokaci ya kashe shi yan gwagwarmai a cikin sahabbai su hanzala ta bunu abamir ghasilul mala'ika da me suka yi wannan lokaci su julaibi su mus'ab bin umair radiyallahu an duka da lokaci suka yi aiki su hanza bin abdul muttalib asadullahi wa asadu rasulillahi duka da me suka yi wannan lokaci kula ga wannan lokaci iya da matukar muhimmanci a rayuwa shi yasa alhasan bin abil hasan albasri rahmatullahi alai karkashin wanne yake ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka kai dan adam ka sani kwanaki ne suka yi fomin ɗinka suka yi mai da kai mutum da wuni ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ya tafi ko ba zai dawo ba kwanaki ne suka yi makin ɗinka in za ka yi shekara hamsin sai ka yi lissafin kwana nawa ke fomin shekara hamsin to duk ran da kwana ɗaya ya tafi kenan har abada in ma ya zama hujjatun laka wa hujjatun alaika duk ran da rana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ya tafi ba sai ka rame ba har a zarar ce a jikinka a ce to saura gobe kadai goben sai ta yi sai malakul mauti shi kuma ya kamo hanya daga ya duba ago time yi daidai li kulli ummatin ajal falan wallahi istaqdimu lokaci kenan daga lokacin ya yana duba agogo kawai sai taho idan mutum ya yi sabon Allah ya juya Allah baya yana zuwa yan uwana kewaye da shi sai ya fara kwabe ransa falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين shi ma lokaci yake bukata ya zo ya aikinsa kuma lokaci Allah ya sa wa kowa duk wannan tsadar lokaci daga lokacin yayi shikenan babu dama ya ce wa iyalinka za ta aihu ake tsammanin a daren yau bari a barka zuwa asuba wai a kara maka awas a duniya ake wannan kara ko to shi mai ba da not shi ma in lokaci in mai ba da not waye kai fir'auna mulki na izza masu gadin gidansa iya da soja alf alf wa mi'atai alf soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu amma da lokacin yayi da malakul maut ya zo Allah ya ce hatta iza akhadha al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidina fir'auna da kansa da ya gaba rayi ai ya ce ni ma yanzu musulmi ne lokacin tuba ya wuce lokacin muna tuba ne muna cikin halin lafiya ba sai mutuwa ta wa laysa at-taubatu lil ladina yamaluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu inni tubtu al-an ba ka wannan batuwa bace a wurin Allah shi yasa hadiya cikin Tirmidhi da Allah yake cewa inna Allah yakbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawa matukar bai zo gargara ba in ba a bukatar tuba wannan duka me ke bayyana mana lokaci daga cikin muhimmancin lokaci da magabata ke bayarwa akwai kissa ta Sufyan bin Uyayna alayhi rahmatullah idan ya shiga banɗaki zai biya bukata shi yana ga ya je yana biyan bukata ya yi bayan gari ya yi fitsari ya tsarki ya fito shi yana ga wannan wastin lokaci ne a rayuwa idan ya zo zai shiga banɗaki akwai wata baiwarsa iya da kuma bawa sai ya sa ɗaya daga cikinsu sai ya zo yana karanta hadisi a gefen banɗakin yana cikin banɗaki yana biyan bukata yana jin hadisin a kunnen sai na cewa. sai ba da littafi misali kowane hadisi a biya mun sau uku yana banɗaki ana biya a waje yana cikin hada cewa wai ya yi utilizing lokacin kada ya asarar lokaci ya in yana bukata maimaita sai in taɓa jikin ban ɗaki ta abin da karanta yana son maimaici kenan yana biyan bukata a ban ɗaki yana utilizing lokaci iya koyon ilimi yayi muke a yau alhassan bin abil hassan albasari rahmanai wata ran ya fito a gida a masallaci ya yi sallah sai wani abokin sai ya shi sai ce mu dan yi mana mu dan zauna mu dan yi taɗi mana da rana ne sai ya ɗaga ya ce za ka iya hawa sama kanar a yanzu shine ka ce za ka yi tsaye da agogon mala'ika ya zama ba motsin da yake yi ka tsaye da agogon sai abokin sai ce ai ka san ba zan iya ba yace in ba za ka iya tsaye da lokaci ya daina tafiya ba to ba zan yadda ne asarar lokaci na cikin hira ba in kana so mu yi hira to ka tsaye da lokaci baya tafiya ya zama baidin amma ba namu yake tafiya ba in dai ba za ka tsaye da namu daga tafiya ba to je ka abunka na hakura daga hira wannan shine utilizing lokaci aiki da lokaci a rayuwa wanda iya cikin abin da ya mana karanci a yanzu sai mu zauna mutum shi da kansa wai lokacin zai je batawa sai mu gane in ba mu yi koyi da magabata irin wannan a cikin utilizin lokaci ba mu sani babu kokwanto akwai rana da bari ba ayoyi a ƙur'anin Allah sun bayyana mana sun fi shurin masaki duk wanda bai yi aiki da lokaci yadda shari'a ke bukata ba idan lokacin ya kare sai ya roki a masa kari ko kwallo a ce an bada wasu extra minutes ko ko exam lokaci wani ya ce to